Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu raro barka ku haka Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a shirin mu na hantsi. To a cikin shirin za a ji cewa dakarun rundunar Operation Sahel saniti na can na ci gaba da kai samame a yanzu haka don kakkaɓe 'yan ta'addan da suka addabi jama'a a yankin arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. A jamhuriyar Nijar matakin bude iyakar kasar da tarayyar Najeriya ya haifar da farfadowar kasuwancin dabbobi. Lamarin da ya sa 'yan kore a garin birnin Kwanni suka soma cewa alasan barka. idan muka sake komawa najeriya a yayin da annobar coronavirus ta janyo koma bayan harkoki a kasar masu aikin sufuri sun koka a game da rashin samun tallafin hukuma sabili kenan suka fara kira a dubi halin da suka shiga sanadiyar wannan masifa muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana sannan za mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma sai bayan kun sha labaran duniya daga washington dc Assalamu alaikum barkanku da wannan hantsin ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. A jiya laraba 'yan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump akan dalilin haddasa rikici a makon jiya. inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokoki don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe inda mafusatan 'yan masu bore suka hargitsa majalisar da ya kai ga mace-mace. Ƙuri'un masu wurin rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi aminta da hakan. A daidai lokacin da ya rage mishi mako guda ya bar ofis, na wa'adin shekaru hudu 'yan jam'iyyar Trump ta Republican mutum goma ne suka saka hannu don a tsige shi. Ƙuri'a dai ta sa Trump a matsayi na farko cikin shugabannin ƙasar arba'in da biyar da aka yi shi ne aka tsige shi har sau biyu cikin mako guda a tarihin ƙasar cikin shekaru ɗari biyu da da arba'in biyar. A shekarar da ta gabata ne dai Majalisar Dattawan Ƙasar ta wanke shi a wasu zarge-zarge yanzu kuma zai fuskanci wata tuhuma bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. Abu kawai da za a bukata a majalisar dattawa shi ne, kashi biyu cikin uku su sa hannu don a tsige shi. Idan kuwa aka tabbatar da tsigewar, hakan zai sa ba zai sake rike wani ofishin gwamnati ba har abada. Tsigewar ta zo mako guda bayan zanga-zangar da aka yi a Majalisar Dokokin Ƙasar, inda masu zanga-zanga suka sha ƙarfin 'yan sanda a cibiyar demokuraɗiyyar duniya. A lokacin da 'yan majalisun ke tabbatar da zaben wakilan Electoral College wanda ke nuna cewar Joe Biden ya kada Trump a zaben watan Nuwamba. sabanin yadda a baya aka maida muhawara shin ko shugaban ƙasa yana iya yin afuwa wa kansa wani al'amari na 'yan boko yanzu abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan Trump suka afka ginin majalisar dokokin kasar na Capitol. Zanga-zangar ta sa Trump ya shiga tarihi na zama shugaban kasar na farko da aka taba tsigewa sau biyu a wannan makon. Kana da kira a yi bincike a kan rawar da Trump ya taka a wannan zanga-zangar. Wannan kuma ya saka ayat tambaya kan shin ko Trump zai iya amfani da ƙarfin mulki na shugaban ƙasa ya gafarta wa kansa don guje ma tuhuma a gaba bayan ya kammala wa'adinsa don kuwa yin hakan zai sa ba za a bincike shi ba ko a shekarar 2018 mai bincike na musamman ya bincike zaben kasar na 2016 da alakar kamfe in shugaba Donald Trump da kasar Rasha inda Trump ya ce zai iya gafarta wa kansa kamar yadda ake ji tawa kai ba zai taɓa zama alheri ga Trump ba. Don kuwa wasu masu bashi shawara sun yi iya bakin kokarinsu don ya bar wannan maganar. Sun ce tawa kai yana nuna cewar ka amsa laifin kenan. haka kuma zai sa sabuwar gwamnati ta Biden ta ce sai ta binciki laifuffukan da ya gafarta wa kansa a cewar masana. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira da mahukunta a ƙasar Uganda da su ɗage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben ƙasar da ke tafe a ranar Talata. A ranar Talata ne dai shugaban kasar Yoweri Museveni ya sanar da cewar gwamnati za ta rufe duk wata damar shiga kafafen yanar gizo a kasar. A ranar tara ga watan Janairu kuwa kamfanin Facebook ya rufe wasu shafukan masu ra'ayin gwamnatin kasar da cewar shafuka ne na ƙarya. Amma shugaba Yoweri ya ce wannan matakin ya yi tsauri da yawa. Wannan wani abin tashin hankali ne da gwamnatin Uganda za ta rufe kafafen sadarwar yanar gizo da suka hada da Twitter, Facebook da WhatsApp. Kana da takaita damar da mutane ke da ita na bayyana ra'ayoyinsu da kuma 'yancin samun bayanai a cewar Sarah Jackson, mataimakiyar shugaba ta yankin gabashin Afirka a ƙungiyar ta Amnesty International. Madalla bayan labarin duniya yanzu sai fagen rahotanni. Dakarun rundunar Operation Sahel Saniti da ke yaƙi da 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na can na ta fafatawa don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. biyo bayan kara wa'adin aikace-aikacen dakarun operation sahel Saniti da babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar janaral tukur burata ya yi a halin da ake ciki dakarun na kara mamaye yankunan da ke samun barazanar tsaro na 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin najeriya ta hanyar gudanar da sintirin karfafa gwiwa da kuma yi wa tsagerin kwanton ɓauna. kamar yadda brigadier general benet onyako da ke zama daraktan cibiyar tattara bayanai na arangamar da sojin ke yi a Najeriya ya sanar. Dakarun sun yi arangama da wasu 'yan bindiga daɗi a yankin Mai Goro da ke faskarin jihar Katsina da kuma a unguwar Rimi. Dakarun waɗanda suka samu ƙarin ɗauki daga sojojin da ke faskari da kuma wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu al'amarin da ya sanadiyar karya lagon 'yan bindigar. daga bisani kuma an samu gawawakin 'yan bindiga guda biyar yayin da wasunsu kuma suka tsere da munanan raunuka na harbin bindiga sai dai kuma a bangaren sojojin wani soja ɗaya ya rasa ransa yayin da biyu suka samu raunuka amma a halin yanzu suna murmurewa a wani asibitin sojoji bugu da ƙari dakarun biyo bayan bayanan sirri da suka samu sun gano gungun wasu 'yan bindiga daɗi da ke ƙoƙarin tsallakewa garin ihu a ƙaramar kumar batsari inda suka nufi ƙauyen bugaje a yakin jibiya duk a jihar ta katsina inda sojin suka yi masu kwanton ɓauna a garin garus a kuma daidai wannan lokaci ne kuma dakarun suka sake yin kicibis da wasu karin yan bindiga daɗi inda suka halaka guda biyar daga cikinsu dakarun na operation sahel sanity daga bisani sun kuma cafke wasu da ke tseguntawa yan bindiga daɗi bayanan sirri da ma masu basu mafaka to ko mai Katsina wanke cewa dangane da wannan aikace-aikacen na dakarun alhaji bashir dan musa wani dan jihar ta katsina ne wato abinda ake ciki a katsina yanzu magana 'yan bindiga da kuma abubuwan da mun ji muke gani irin barnar da 'yan ta'adda suke yi a da yanzu an samu gagarumin sauki sosai akan haka domin yanzu an daɗe ba a ji ba a ce an kashe mutum goma mutum ishirin mutum talatin kamar da aka yi 'yan watannin baya da suka wuce to yanzu an samu sauki sosai kwarai da gasken gaske amma matsalar da ake samu yanzu kasan akwai abin da ake batu da ke ce ma backlash attacks irin harin da idan aka kai mutum ga bango to zai iya mai da martani ta ta yadda ya so saboda yana ganin kamar cewa an kusan an kusan gamawa da shi to amma wannan ina ganin babban aiki ne a fahimta ta ga gwamnatin jiha saboda lokacin da gwamnatin jiha ta yi sulhu da 'yan ta'addan nan haka shi biyu ba an shi makamansu ba har yanzu 'yan ta'addan nan suna yawo da makamansu bisa babura a goye suna yawo ƙauyuka ƙauyuka wata sa'a ma 'yan sun je kasuwanni suka ci kasuwar ƙauye suka yi sayya ba su biya abin da ya rage yanzu shine ya rage gwamnatin jiha ita kuma dauki mataki yadda ainihin kokarin da jami'an tsaro suke yi ya nasarar ta kammala idan gwamnatin jiha ta ɗauki mataki aka aka aka kwaci bindigogi da makaman da ke hannun yan ta'adda tunda an san su suna ya ƙauyukan mutane to ina ganin za a sami sauki ba kaɗan ba amma wannan abin da ake wannan halharan mummunan halharan da ake kaiwa watan suka wuce to abin ya san an sami sauki sosai Allah hasan a cewar masanin tsaro air commander ahmed tijjani baba gamawa akwai buƙatar ƙara ƙarfafa bayanan sirri. A yadda abubuwa ke tafiya yanzu, dakarunmu suna samun nasarori, kuma nasarorin nan da suke samu ba don komi ba ne saboda suna samun a wato bayanai na na na ɓoye a wurin jama'a da kuma al'umman da suke wa'annan wurare saboda haka wannan abu mai kyau ne su ci gaba da mu'amala da mutanen da suka fito a wannan wuri za su gaya musu information za su ba su bayanai da ba a sai da dukkan abubuwan da suke faruwa na biyu su kuma shugabanni da suke shugabancinsu su yi musu adalci su musu gaskiya su rike musu amana hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a jamhuriyar nijar kasar da wata guda bayan da gwamnatin najeriya ta buɗe iyakokin kasar da wasu ƙasashe makwabta 'yan kore a gundumar birnin kwanni sun bayyana gamsuwa da yadda harkoki suka fara farfadowa sannan a hankali ga dai karin bayani a cikin wannan rahoto da haruna maman bako ya aiko mana daga birnin kwanni 能活这么久 irin yadda ake ci gaba da kasuwancin bisa a irin wannan lokacin na sanyin hunturu a kan iyakar janguriyar nijar tarayyar najeriya bayan da tarayyar najeriya ta buɗe da illela lokal gama ta jihar sokoto da birnin kwadin janguriyar nijar waɗansu dillallan bisashe da na yake kitibis da su a kasuwar dabbobi ta birnin kwanni sun bayyana mini halin da ake ciki game da kasuwar dabbobi a kan wannan iyakar ta nijar najeriya sunana adam dillali raguna na sun gidan kibiya akwai kasuwa don dai mutane a tawa suna siye wanda ga ya koma da dukiya to an siye bai bari ba ketare na najeriya gaskiya ana shiga da dabba amma wasu sai dai su zo can su so raguna su nan da su eh, yanayi ko shi na nera amma ba yanayi na nera ba da na aka sayan dukiya a najeriya da ita ina musa hankarere lalle kan game da bisa dai kan yanzu gaskiya zana Yeah. gaskiya don yanzu ko ya karma akuya ka gani akwai wadda za a ce maka jikka goma sha biyar ga jikka goma sha shida har ta kai jikka arba'in akwai awaki yanzu talatin da biyar duk akwai su na nan ga nan wagga kasuwar. don godiya don dukiya an taja shi gaba dukiya alhamdulillah godiya za shi eh, in tana ta jin daɗi za shi tana ta haya sosai in kan ba ta ta haya ai ba daɗi gaba dukiya don ka yi wahalar kiwo kuma abin bai ta haya ai ba ka jin daɗi ana kawo kuma na sai so alhamdulillah. ita radda bisa shi na ɗaya A daga cikin ababen da ke shigo wajen guriyar Nijar kudade masu tarin yawa a ko da yaushe kasancewa kasar babbar dila ce a nahiyar Afirka da Allah ya uwa cewa yawan bisashe wani mai sayar da manyan bisashe ya mini ƙarin bayani game da yadda wannan gefen na manyan bisashen kasuwanci shi ke tafiya irin wannan lokaci da tarayyar Najeriya ta buɗe boda. Kasuwa da dare hali ana dan motsa ba da ya ciniki akwai ba amma don mai kyau mai mai duk ana samu suna shiga sun dan kara bisa da kwanakin baya ko ba gaskiya ba tun ma babu dan bude hoda ba hoda tunin kwana nan ka bude ta wannan harkar ta sayar da bisa shi na baiwa matasa aikin yi a wannan yankin dauko daga kasuwanci zuwa masu korar bisa shan har masu dillanci da masu sayar da yagwai da sauransu abinda ke hana matasan abkawa cikin miyagun hanyoyi haruna mamman ba gwana birnin gwanni sashen hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Idan muka sake komawa Najeriya, masu aikin suhuri sun koka a game da rashin samun tallafi daga wajen hukumomin kasar. Duk kuwa da cewa fannin na suhuri na daga cikin fannonin da annobar coronavirus ta haddasa wa koma baya. saboda haka suka buƙaci mahukunta su dubi wannan matsala da idan rahama kamar yadda shugaban kamfanin sauki transport alhashi usman bana mai lakanin babba ya bayyana a hirarsu da wakilin muryar amurka a jihar adamawa ibrahim abdulaziz a gaskiya in na ce maka akwai wani taimako da gwamnati ta bamu to gaskiya na maka karya don mu eh, an ɗauki details mu an ɗauki wannan na kamfanin mu rc number mu da dai sauransu duka amma mu har yanzu shiru daidai da ta'asi babu wanda ya zo ya ce mana gashi ya taimake mu kuma mun bi dokan gwamnati mun zauna a gidajenmu kusan wata bakwai nan mu motocinmu mu su mun komar mun ajiye a sai dai mu ya mu kamfanin din ta dan nemi wani abu ta taimake mu eh, da za mu je mu dan eh, masarufin abin da za mu ci haka dai muka yi ta fama amma mu babu wanda ya taimake mu har yanzu wani tarayya ko na jiha na jiha da na tarayyan gaba ɗaya. babu wanda ta zo ta ce mana yau sauki transport ga taimakon buhun masara ko shinkafa ko kwaya ɗaya kuje ku raba mu babu wanda ya zo mana wannan abu. Kun taɓa kwankwasa a gwamnati a tarayya ko a jiha? Eh to ai tunda na ce maka sun ɗauki details din mu sun eh, da abubuwa mu mun yi tsammanin ba mu tsammanin za kai wara haka Eh, ba mu samu gajiyan wannan zamantakewa zama da muka yi a gida na kusan wata bakwai da sauransu ba mu tsammanin haka ba to amma har yanzu mun kasa kunne mu dai muna sauraro ba mu san wata kila wannan fadakar wanda muke yin nan zai kai kunnen wanda yake da alhakin nemo ma eh, wayanda ba su samu ba hakkin su mu ma sauki transport ya tuna da mu kamfani irin naku na ɗaya daga cikin kamfanin da ke taimaka wajen tada koma da tattalin arziki za ka tada wasu jihohi jihohi kan tallafa ko kuma su ba da rance ko da rance ne ga irin kamfanin irin naku domin taimaka ta fannin sufuri da kuma ita tada koma da tattalin arzikin kama a adama tun da kuka soma an taba baku tallafi ko kuma kun taba nema na irin kaman rance da gwamnatin jiha domin a taimaka a gudu tare a to a gaskiya ba mu taɓa nema ba domin ka san a koyaushe eh, idan kana tafiyar da kasuwancinka in ka tabbatar kana iya taimakawa don a ƙarƙashin sauƙi transport a lalace akwai samari youth wanda ba su kasa mutum 200 ko 300 kai za su kai 300 da wani abu wanda suke cin abinci tsakanin direbobi da security da kai dai eh, wai yan kuwa abubuwa dai da yawa ba mu kasa mutum 300 ba wanda ta samar da aikin yi kuma duk wani tax da ka sani local government state government federal government babu wanda mu ba ma biya mu ba sai an neme mu ba shugaban kamfanin sauki transport alhaji usman bana mai lakanin babba kenan a hirarsu da ibrahim abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a yau ya nufi garin Kanya babba da ke karamar hukumar Babura a jihar Jigawan Najeriya. inda wakiliyar muryar amurka hawa umar ta tantauna da malam laminu gurgu mai shayi sana'ar da ta hanyar ta yake samun dan abin rufawa kai asiri lamarin da ya bashi damar kare kansa daga halin mutuwar zuciya bakon shirin wanda ya bayyana farin ciki game da yadda ya samu karbuwa daga jama'a a dalilin wannan sana'a na da gurin buɗe gidan biredi ko wasu ƙarin wuraren sai da shayi ga da yadda hirarsu ta kasance. Assalamu alaikum ni ne Malaminu da ke garin Kenya babba. Shin menene sana'arka? Sana'a ta shayi da biredi. To, na ga kamar kana da ɗan larura ta kafa. Shin me ya ja hankalinka ma ka fara wannan sana'a ganin cewa yawanci masu irin wannan larura irin taka sun zaɓi masu rika barace-barace akan titina? Eh gaskiya ni yayana ne ya taso yana yi shi na je nake mai yaro nake koya yake koya wani nima yanzu har Allah ya hore mu da nawa na bude nawa na kai na kai na nima ina da yara wanda suke taimaka mini in na tafi bulaguro zuwa sati daya kwana biyu uku zan zo in tadda komai normal yana tafiya za a tambaye na cewa yana tafi bulaguro za su faɗi su ce na tafi bulaguro. Kana da ma iyali? Eh ina da iyali ina da mace daya da yara guda uku. Shin da wannan sana'ar kake ci da su kake kula da iyalinka? Eh da wannan sana'a ce nake ci da su nake ci da wasu nake ci da mahaifana da yara na musu abubuwa na more rayuwa da na rikonsu da nake yi. Kafin ka fara wannan sana'ar ka taɓa yin bara? A kamun in fara wannan sana'ar ban taɓa yin bara ba sai dai ta makaranta allo da muke zuwa mu je mu shekaru haka mu dawo gida. Yawanci za ka ga mutane sukan yi amfani da ko mutum yana da wata larura wajen ko su ce za su sayi nashi ko wani abu saboda tausayi. Shin kana haɗuwa da mutane haka? Kwantsar kwarewar da na yi akan sana'ata shine yasa jama'a suke zuwa suke sayan wannan kaya da fulani da bare-bari da 'yan mata da maza da samari abokananmu da na gari da na wajen gari har daga cikin garin kano kunya duk wasu garuruwan aka ta wucewa suna zuwa su tsaya su ya shayi yaya kake tunanin nan gaba wannan sana'ar eh, ina so ta bunƙasa ta buɗe sosai nan gaba nema in buɗe ta sana'ar irin kamar gidan biredi ko gurin shayin irin wannan makamancin wannan in buɗe wani tunda ina da yara wanda suke taimaka mini idan Allah ya hore nan gaba ba. Za ka ga mutane musamman ma masu larura ko irin taka ko kuma larurar ido musamman ma dai larurar kafa za ka gan su kan titunan birane suna barace-barace wani jan hankali za ka yi musu. Eh ina musu jan hankali da su yi hakura da wannan barace-baracen su zo su kama sana'a wadda za ta fi musu mafi alkhairi yanda za a daina tsangwama su saboda mutane suna tsangwama su suna yin barace-barace abin da bai kamata ba wanda kuma ba haka ba ne mafi alkhairi a tare da su su zo su bude sana'a su ma yana jan hankalin su su sana'ar da ya kamata kowa ya nema Allah ya bashi amma ba bara ba to kana da wani aboki ko dan uwa ko wani dai wanda ka sani wanda yake da wata larura eh ina da akwai akwai shugaban mu gurgu ne a ringin zone shin yana da sana'a ko kuma shi bara yake kawai sana'a sana'a da yake yi bara ita ce sana'a to kai ma maganar shugaban ku shin akwai wata kungiya da kuke yake da ita na masu larura ne? Eh akwai wakilci da aka wakilta shi a garin Kanya babba amma mu bai taba kiran mu mun je wajen sarkin guragu na garin Ringin sai dai ya je in ya je ya zo ya ce an yi kaza an yi kaza mu ce ma to shi kenan ba wani abu. to shin a wannan kungiya da kuke da tunda har kuna da ma shugabanni shin akan baku shawara ko kuma akan kawo muku akan baku shawaran ku yi ko kuma a baku tallafin yin sana'a ko wani abu makamancin haka eh sun ce wai za su yi ba da tallafin sana'ar da mutum yake yi da wa'anda yake ci da da noma idan yana da za a taimaka masa a yanzu dai kuma mu bamu ga fayafayaran din komai da yake gudana ba to yanzu kamar in a kungiyar kun kuna wani irin zama taro a tattauna matsalolin da take damun ku? Gaskiya baya zuwa ya tuntuɓe mu da wannan sai dai in wani abu ya taso na karɓa ya zo ya karɓa a guraren mu mu dauka mu bashi ba za mu yi mara gaddama ba saboda an naɗo shi ne jagoran mu To dai daga ƙarshe ina so ka yi wa masu sauraronmu bayani akan ita wannan sana'ar taka da kuma yadda kake da bai hana ka yin sana'a ya sa ka ji kana bara akan titi ba. Eh, gaskiya ni alhamdulillahi Allah na gode masa Allah ka ƙara buɗa mini wannan hanya cewa da nake sana'a Allah ka ƙara buɗa mun in buɗe wasu sana'o'in irin wannan makamanci a gefe ko gidan biredi ma idan Allah ya hore ina da buƙatar yin wannan. kamar sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar da bakon shirin na ƙasa Malam Laminu Gurgu mai shayi a garin Kanya Babba da ke karamar hukumar Babura a jihar Jigawa da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana. da jaridar daily guide da mu soma sharhin jaridun na yau a cikin manyan labaranta na zakulo wannan labarin alfa radio ya baiwa gidan marayu taimako jaridar ta ce manajoji na gidan rediyo nan da ake cewa alfa radio da ke a kumasi sun bayar da gadamawar kayayyaki na alatu da sun ka hada da man dafuwa da katon katon din na kifi da shinkafa da kuɗi wadda ba a bayyana ko nawa ne ba ga gidan marayun nan da ake cewa ashan orphanage da ke adana su cikin gunduman fj da ke cikin jihar ashanti da yake bayar da kayan babban jami'in zartarwa na alfa radio sheikh muhammad ridwan muhammad ya bayyana da bukatan tallafawa marasa galihu a cikin jama'a musamman a lokacin buki na idi kamar na kirsimeti ya nuna cewar ma'aikata ma'aikatarsa ba ta bambanci a lokacin da ya kai tallafa wa masu bukata a cikin jama'a wadda ya hassasa wannan cibiya ta ashan orphanage na na bafuku na duyedum da yake karban kayan ya gode wa alfar radio da irin da yadda yake ci gaba da baya da gadamawa ba kuma farkon lokaci kenan da iya baya da irin wannan taimako ba sa'an nan ya yi kira ga sauran kungiyoyi da ma'aikatu su yi koyi da alfar radio Muka koma ga jaridar Ghanaian Times ko wannan labarin ne cikin muhimmin kananta kamfani Coca-Cola da ƙungiyar nan ta ma'aikata na masana'antu da kuma kasuwanci sun samu takaddama inda wannan ƙungiya ta kai kamfanin coca-cola bottling company na ghana zuwa kwamishin kadago na kasa dangane da zargin da ake cewar suna sauki ma'aikata uku daga aiki jaridar ta ce ma'aikatan da suna a cikin ma'aikatu hamsin da biyar ne da aka nuna cewar kamfanin da ta sauwaka wa aiki a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 2020 a cikin wani shiri na kamfanin da ke kokarin daidaita lamuransa yadda zai rinka samun riba a nahiyar afirka ta yamma shekara ta 2021 shekaran karfafawa ji hukumar tabbatar da kyawun kaya da kuma aiki wannan ne labari da jaridar daily graphic ta bugu mana jaridar ta ce hukumar nan na tabbatar da kyawu da kuma karfafa biyewa ka'idar aiki ta ayyana shekara ta 2021 a matsayin shekaran karfafawa domin tabbatar da biyewa ka'idodi na kasar akan kyawu da kuma kiyaye rayuwa da kuma kaddarori babban daraktar wannan hukuma professor alex dodo ne ya bayyana aka a cikin wata hira da jaridar daily graphic a nan accra da wannan sharhi na jaridar daily graphic graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana A gaida Ridwan masu sauraro ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka na ci gaba da jajircewa wajen bin diddigin tsarin mulkin nicaragua na daniel ortega ta hanyar fallasa waɗanda ke danne muradun dimokuraɗiyya ga mutanen nicaragua wannan shine dalilin da ya sa amurka ta sanya takunkumi kan mabin amiru aguilera garcia da walmaro antonio guterres masado da kuma fadal da jesus dominic alvarez dukkaninsu uku sun samu damar cin gajiyar mulkin cin hanci da rashawa daga gwamnatin nicaragua Mabin Ramiro Agula Garcia shi ne mataimakin shugaban kotun koli sakataren siyasa na ƙasa na majalisar shugabancin Sandinista kuma mamba na majalisar gudanarwa na kula da shari'a na kotun koli ta Nicaragua wanda ke tabbatar da cewa an zaɓi magoya bayan gwamnatin a muhimman makamai. A matsayinsa na sakataren siyasa na ƙasa, kai tsaye Aguila ke baiwa shugaba Otega da mataimakinsa Rosario Murillo shawara kan rahotanni na cewa shi ne ke tsara yadda za a auna 'yan adawa masu goyon bayan dimokuraɗiyya. walmaro antonio guterres masado shi ne mataimakin majalisar dokoki da ƙasa kuma shugaban kwamitin kula da tattalin arziki da kasafin kuɗi ya fito fili ya ba da shawara game da takaddamar dokar wakilan kasashen waje wadda ta bayyana cewa dole ne mutum da ƙungiyoyin nicaragua da suka karɓi kuɗaɗen ƙasashen waje su yi rajista kuma su yi cikakken bayani a kowane wata ga ma'aikatar cikin gida. Dokar ta kuma haramta irin waɗannan mutane da ƙungiyoyi shiga harkokin siyasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana sa ran cewa wannan doka wacce ke yin la'akari da tara da sauran takunkumi na doka kan rashin bin ka'ida. An shirya ta ne don tauye 'yancin jama'a na siyasa ko ƙungiyoyi da gwamnati ke ganin sun zama barazana. Fidel de Jesus Dominic Alvarez babban jami'in 'yan sanda na Nicaragua ana zargin ya jagoranci zaluncin yawancin 'yan Nicaragua da 'yan jarida. Rahotanni sun ce Dominic ya bayar da umarnin kai hari wani gidan rediyo mai zaman kansa da kuma bugun wani ɗan jarida da jami'an 'yan sanda na Nicaragua suka yi. Dominic an kuma bayar da rahoton cewa yana da hannu a cikin cin zarafi da duka na wani tsohon mataimakin ɗan adawa da sauran abokan hamayyar Otega. Gwamnatin Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace don tallafawa mutanen Nicaragua tare da tarsasawa gwamnatin Otega ta daina danniya da mutunta 'yancin ɗan adam tare da bada damar gudanar da zaɓuka cikin gaskiya da adalci wanda zai maido da dimokuraɗiyya a Nicaragua. Sharhin murya Amurka kenan. wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, muni lafiya.